duka mutane suna cikin wahala wahala da kafi sani wahala ba wurin kwanciya ba abinci. shi gidaje sun kone kap wallahi mu kan ba mu ga wani jami'in gwamnati ko na ko na kwan silama ko na karama hukuma belente state ko federal ko wani bai zo ko daya ba yanzu dai muna zaune ba taimakon da aka yi mana. wasu daga cikin waɗanda harin ranar lahadi da ta gabata a ƙauyen ko na karamar hukumar gire da ke jihar adama ke kokawa game da mawuyacin hali da suke fuskanta bincike da na gudanar ya nuna babu tanadi da aka yi wa 'yan gudun hijirar da ke tarwatse a ƙananan hukumomin numan demsa da kuma yola fadar jihar adamawa na tambayi hakimin gire dr ahmed musa Mustapha ko gaskiya ne an sanar da jami'an tsaro barazanar da mazauna yankin suka ce ana musu kwanaki kafin a kisa wannan harin. To na ya dade ana samu report muna reporting ma Red Council a reporting ma police a reporting ma kowa To amma na shekaran tsalo ya canza kuka dai duk report da ake yi babu wani matakin da aka dauka especially police ba su su arrest ba su yi komai sai ran sanin da wuce a sassafe ana tsammani su ne suka dawo kai attacking wannan area din. Shugaban kungiyar rayawa na ƙauyen ko Mr. Steven Ngwasete wanda ya ce rundunar 'yan sanda jihar Adama na sane da takaddamar da ke tsakanin al'ummarsa da kuma Fulani makiyayya Ya nuna takaicinsa da kin ba su kariya duk da cewar sun sanar da rundunar kafin a kai musu harin. Kamin wayannan abubuwan suna su faru muna ba ma gwamnati sanarwa muna zuwa da wannan damoyi ta wajen kuma ta gire kamar hakimin gire akan ga abin da yake da akwai a mu da Fulani. A cikin kwanan nan ma ranar asabar ta gabata mun dungu gaba daya mun je wuri mun nuna kan cewa ga abin da yake gudana muka ba da damuwar mu shi ya ce ba damuwa za a ɗauki mataki. Malam Muhammad Gazali shine kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa. Lamido ya rubuto akan security abin na gire cewa ga abin da yake faruwa kuma sun rubuta ma 'yan sanda ba su ɗauki mataki ba sun zo nan wurin amma abin da suka yi shi wani ce su je su kawo DPO din ko ku su ce ma DPO din yana son in gan don in san matakin da za mu ɗauka kan irin tsaron da za mu yi a nan wurin ko ko mun mu hankara sun fara raba goro sai suka fara musu tashin hankali suka fara buge juna gaskiya ba boko haram bane gaskiya za mu haɗi amma gaskiya kan hillani su suka kai wannan abubuwan ba wai boko haram bane na tambayi sakataren kungiyar miyatti Allah na kasa reshen jiyar Adama Malam Abubakar Nyako ko gaskiya ne zargin da ake wa 'ya'yan kungiyar na kisa wannan harin kai ma dan jarida ka ce zargi kuma duk abun da ake zargi ba tabbas kenan mun nada kwamitin gwamnatin mu su yi bincike mu al'umman fulani mutane ne masu son zaman lafiya haɗin kai da samun kwanciyar hankali a duk inda muka tsinci kanmu mun yi Allah wadare da irin wannan abubuwan da ke faruwa ko kuma abun da ya faru kowane irin hali jama'ar ƙauyen ko da harin ya rutsa da su kwanaki uku da suka gabata ke ciki da farko ga Flapane Hosaya ba wani neman da ya zo neman da muka gansu su ne sun zo su dauki gawa kai akan cewa za a zo a ajiye su a tabbatar da lokacin da za a zo a bizne an zo kuma ba wanda ya zo kusa da mu gawa kai suna ta ta decomposing suna ta rubewa so an ce kowa ya dauki gawan shi ya je a bizne mun tantali kuma mu dauki gawa kai mu je mu mass burial yanzu hakan nan mutane mu gabaki daya sun watse gaba daya ba inda zaka samu ka san ma ina ne wani ya je har yanzu gawa gawaki ana kan fitarwa akwai wanda suka mutu a cikin kogi akwai waɗanda har yanzu suna cikin ciyayi ba ma san inda suke ba kafin mu bar wurin da yamma mun yi recording 68 har wa yau da nake maka maganan nan babu wani abu ko guda daya wanda za iya mu ce gwamnatin adamawa ko a mana jaje ko a tsaya a yi wani magana kai akan cewa ga wani abin da ya samu wani wani wani wani community babu ko guda daya har yanzu nan mu ba mu san inda muke ba kakakin gwamnan jihar Adama Yohana Matias hakuri ya baiwa jama'ar da harin ya rutsa da su har sai lokacin da kwamitin da gwamna sanata Muhammadu Umaru Jibrilla ya nada ya kammala nazarin bukatunsu ka san mafi yawa gwamnatocin mu a nan Afirka ko ba ma kai Adama State ba muna cikin eh, hali ne na mai eh, saka mai wuya wadda kowa ya sani eh, shanin kam-kam dole ne a tabbata an yi shirye-shirye kamun a kai musu abinci. Tambayar da ke bakin al'ummar jihar Adamawa game da harin ranar Lahadi da ta gabata a kauyen ko na ƙaramar hukumar Gire shine na kasawar jami'an tsaro ɗaukar matakan kau da shi kwanaki bayan an sanar da su yiwuwar afkuwarsa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.